yanzu haka wannan nasarar ta zaccen da gwamnan jihar Aktidare Disan Isyaku ya na wa'adi na biyu ya bude sabon babi a Najeriya na cewa jam'iyyar PDP ce za ta share fiye da shekaru ashirin tana mulki a jihar inda gwamnan ya nuna farin cikinsa da cewa wanda zan ce zan gode ma Allah ubangiji zan kuma gode ma mutanen Taraba gabaki ɗayansu wanda suka fito a yawan su diyawa su yi mun kuriya cewa suna so mu ci gaba mu yi tam na biyu muna son tabbatar musu da yardan Allah za mu yi aiki fiye da ba. Shi kuwa martaninsa ɗan takarar jam'iyyar adawa ta APC Sinita Sani Abubakar Ladi wanda mako tsohon mukaddashin gwamnan jihar ne ya ce su fa suna da ja kana kuma ya zargin cewa tuni ma aka so cin zarafin 'yan adawa. Kananan hukumomi da suka yi a ringizo kamar wukari, donga, kurumi, takun zin wannan kananan hukumomi an saya an rubuta ne babu wata zaɓe sannan an fidda yan ta'adda ana nan ana dukan mutane ana sassara mutane adadin mutane da suka da aka kashe ba zan iya misalta shi ba wannan sai da jami'an tsaro ina kira ga gwamnatin tarayya da su yi gaggawan tura mutane a jihar taraba domin hali da yanzu ma ake ciki yanzu duk wani wanda ya yi apc ana shiga gidansa ana sassare su ana kokona su kaman eh, za ka kalubanci wannan sakamako kenan a kotu wannan insha Allah insha Allah zan kalubalanci wannan sakamakon zaɓe. to sai dai kuma ana nata martanin tsohuwar ministan harkokin mata a Najeriya wanda ko ita ce ya takarar jam'iyyar UDP Sanata Aisha Jumal Hassan ta ce ta rungumi kaddara to amma ko ta shawarci gwamnan jihar ne Darius da rungumi kowa a gwamnatinsa ba tare da nuna wariya ba. Eh komi na Allah ne ai dama Allah ne mai mulki shi yake ba wanda yake so a lokacin da yake so saboda haka mun ga sakamakon zaɓe allah ya ba wa darius ba abin da muka iya za ki je kotu kenan ba zan je kotu ba don ba inda aka yi faɗa duk inda kuma aka yi reporting cewa ko akwai card reader bai aiki ba ko akwai wani problem uh, inec promptly wato da wurwuri suna zuwa su su gyara yiwa sauran yan taka da kuma al'umman taraba musamman ma shi Darius da ya samu zabe eh to kaga shi a wancan shekara hudu na farkon wato 2015 to yanzu shi ya sani dama Allah ne ba shi mulkin nan ba don ya ci zaɓe ba domin ni na ci zaɓe yadda nake faɗa kullum kuma shi ma ya sani to da yake Allah ya bashi shi yasa na ce duk yadda aka yi duk abin da ya faru a lokacin har court of appeal supreme court Allah ne sa to amma gaskiya bai wa 'yan taraba adalci ba a wannan shekara hudu saboda haka ina bashi shawara e, wannan idan Allah ya baka shugabanci amanan mutane ya baka a hannunka dole ne da e, mai sallah da krista har da masu dodo dole ne masu bautan dodo dole ne ka yi wa kowa adalci a cikinsu abinda Allah ya faɗa kenan. Sakamakon zaben da na jiya Taraba ya bar baya da kura domin ko a jiya talata sanda aka samu tashe-tashen hankula da ke da nasaba da sakamakon zaben lamarin da koya kai an kafa dokar hana fita a wasu ƙananan hukumomi. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka, daga Jalingo, a Najeriya.